Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba goma ga watan Nuwamba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban dai shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba saba gani wata yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. masu sharhi sun ce shawarar kula yarjejeniya tsakanin china da kungiyar kasashen kudancin asiya ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da china da take ikirarin mallakar su a tekun kudancin china ka iya lalata tasirin amurka a kudu maso gabashin asiya kana a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kama ma'aikatanta 22 'yan kasar habasha a addis ababa biyu bayan samame da ke auna 'yan kabilar tigiri tsakanin labaran kenan gwamnatin najeriya tana kara jaddada yunkurin da take yi na shawo kan matsalar tsaro da ta addabi kasar sai dai al'umma na bayyana cewa ba su gani a kasa ba katakaki yanzu ba shiga ba fita duka gonakinmu bangaren katakaki biskin dokoro, mashigi cikwakwa kimbiskin ginsa duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa suna nan cikin gonaki kwakwance wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a najeriya sun zargi gwamnan jihar kano da rashin mutunta bangaren shari'a da na majalisar dokokin jihar muna kuma tafa da hira ta musamman kan taron da jami'ar apc ta gudanar a fadar gwamnatin najeriya dangane da batun sabuwar dokar zaben 2021 murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda ya taɓo batun zaben gwamna a jihar anambra ku biyo mu ku ji yadda zaben ya kaya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. kasar new zealand tana daukar bakoncin taron kungiyar haɗin kan kasashen asia pacific ta apec na bana wanda za a kammala a taron shugabannin a ranar asabar batun karuwan barkewar coronavirus da dokokin hana zirga-zirga ya ɗauke hankali a wannan taron yanar gizo shekaru biyu a jere kamar kullum kasashe 21 mambobin kungiyar ta apec za su buƙaci hanyoyi da kasashen za su yi aikin haɗin gwiwa domin kawar da shingayen cinikayya da kuma ci gaban tattalin arziki don magance doguwar gaba. taron zai mai da hankali ne akan lalubo hanyoyin ficewa daga masaulolin cutar da ake ganin irin sa sau daya a cikin shekaru ɗari in ji prime minister new zealand jason ardern mai ɗaukar nauyin taron yana faɗa a wata sanarwa jama'ai sun ce an samu gagarumar nasara a kananan tarukan sharan fage 340 da aka fara masu sharhi sun ce shawarar kulla yarjejeniya tsakanin china da kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da china da ke ikirarin mallakanta ne a tekun kudancin china ka iya lalata tasirin amurka a kudu maso gabashin asiya Ƙungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta asiya a takaice mai mambobi goma da China suna niyyar kulla wata yarjejeniya akan wani shirin yin aiki tare. kada za su tattauna akan matakai da za su kai ga gaggauta yin kasuwanci da zuba jari da ma soja. Washington ta shiga yankin kudu maso gabashin Asiya sama da shekaru biyar da makaman kariya da horon soja da kuma kashedi ga China akan yunkurinta na faɗaɗa ikonta a tekun kudancin China. amma amurka tana bayan china wurin ba da taimakon tattalin arziki da har yanzu kasashen kudu maso gabashin asiya masu fama da talauci ke bukata in ji manazarta jama'an amurka sun ce beijing mai karfin tattalin arziki na biyu da ke jayayya da amurka tana wuce gona da iri akan takaddamar mallakar yankin tekun kudancin china tare da wasu kasashen kungiyar asean da suka hada da brunei da malaysia da philippines da taiwan da vietnam kungiyar tana tsakiya ne bata karkata ga kowane bangare ba ko da yake amurka na taimakawa harkokin ruwanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kulle ma'aikatanta 22 'yan kasar habasha a birnin addis ababa biyu bayan samami da ke auna 'yan kabilar tigire a halin yanzu an riga an sake ma'aikatan guda shida lallai muna tattaunawa ga dangadan da gwamnatin habasha akan yadda za a sake su cikin gaggawa a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric yana yi wa manema labarai bayani akan sauran mutum goma sha shida da ke tsare lallai yana da muhimmanci a sake waɗannan mutanen ya ce babu wani bayani da aka yi akan kama ma'aikatan da suke aiki da hukumomi daban-daban na majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗaure wasansu kwanaki kalilan kafin wannan lokacin jami'an kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun ziyarci ma'aikatan da ke tsare a hannun hukuma a watan satumba habasha ta kori jami'ai bakwai na aikin jin kan majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa suna tsoma baki a cikin harkokin ƙasar. koma dalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Aika-aikar 'yan bindiga a jihohin arewa maso yammacin Najeriya na ƙara ta'azzara sai dai ministan tsaron Najeriya Janar Bashir Salihi Magashi mai ritaya ya ce za su yi dukkan amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya basu domin kare rayukan 'yan Najeriya. wakilinmu mai ɗauko mana rahoto da suka jibanci harkokin tsaro hassan maina kai ne ya yi nazarin al'amarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sannu a hankali dai, 'yan bindiga daɗi na ƙara miƙe ƙafa inda suke ƙara cin karensu babbaka a wasu sassan arewacin Najeriya. Ni ne Alhaji Garba, mazaunin birnin Gwari, yankin Kakangi. Muna cikin matsalolin tsaro saboda gonaki, babu halin ka shiga, an kori gidaje da dama kuma sun kashe mutane da dama. Katakaki yanzu ba shiga ba fita, sun kashe al'umma da dama cikin kwana uku ɗin da ake ciki. sannan yanzu duka gonakinmu bangaren katakaki biskin dokoro mashigi cikwakwa biskin ginsa duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa suna nan cikin gonaki kwakwance babu wanda ya isa ya je ya ciro ko da da kwano biyu ne yanzu haka mutanen yankin yammacin kakangi ba wani abin da ke gudana barayi sun tare wannan bangare honorable idris muhammad gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni a jihar Sokoto ya ce su a yankin gabashin Sokoton suna ci gaba da ɗanɗana kudar su. Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Gari hamsin da biyu waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji. Kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman waɗanda ka sani cewa har sun ga su ma da kuɗi ne sauran baɗawa su tudun wada ga sunan su nasarawa zango makowana 1 miliyon ga sunan su tsauna ta girke Allah kiro miliyan uku da dubu ɗari bai an kace su bada har sun bada miliyan biyu da dubu ɗari tara. dogon marke miliyan biyu da dubu ɗari biyar an kace su bada da dubu ɗari biyu kuma sun bada da kwaro adamawa sun riga sun bada ni ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani kuma idan mutum zai karyata mai zai faɗi dalilin ƙarya billahi lalazi ko mu je kotu da shi in bai dalili duk garuruwan ga da mun kalli su haka gaba babu inda za ka yanzu ka samu saniya guda ko tunkiya ko rago wanda za a sata babu shi tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zamana in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar ki samu mun taba cewa mu da wuta ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro kaji mun ce babu wani ba mu da wuta to ko me gwamnatin tarayya ke yi akan haka this government resolved to do everything within the constitutional powers to ensure that the security and safety of law abiding citizens ministan tsaron Najeriya kenan general Bashir Salihi Magashi ke bada tabbacin cewar wannan gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa bisa doron tsarin mulkin Najeriya don tabbatar da tsaron dukiya da rayukan al'ummar ƙasa. A don haka za a tunkari duk kalubalen tsaro gadan-gadan da ke fuskantar Najeriya baki ɗaya. Eh, General Yakubu Usman mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya. Wannan 'yan ta'adda kuma ba a kai masu hari tuma inda ya kamata Ya akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su inda kuma za a je a same su a fatattake su wato sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da da labaran duniya kashi na biyu. rundunar mayakan kurdawa ta zargi turkiya da kai harin jirgi mara matuki a jiya talata a arewa maso gabashin siriya da ya kashe fararen hula guda uku a cikin wata mota. an kai farmakin ne a kamishli wani gari da ke kan iyakar siriya da turkiya da ke karkashin ikon rundunar mayakan syrian democratic forces sdf a takaice mai samun goyon bayan amurka mutane ukun da aka kashe iyalai guda ne a cewar wata sanarwa da rundunar tsaron ta sdf ta fitar wadda ta kuma ce wani jirgi mara matuki na turkiya ne ya kai harin turkiya ba ta ce komai ba akan wannan zargin amma rundunar kurdawan ta ce sojojin turkiya suna kara auna arewa maso gabashin siriya da kai hare-haren jirgi mara matuki a cikin 'yan watannin nan a ƙarshe a ranar litinin da ta wuce gwamnatin kasar kuwait ta yi murabus karo na biyu a cikin wannan shekara lamarin da ya haifar abin da masu sharhi ke gani wata dama ce ta karya wata doka da ke tushe sauye-sauyen tattalin arziki na tsawon watanni wata babbar gamayyar 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta ci gaba da gudanar da sauye-sauye a yayin da take neman haƙƙin yin tambayoyi ga firaministan kuwait sheikh saba al-khalid al-hamad al-saba da kuma neman afuwa ga 'yan adawa masu gudun hijira daga ƙaramar ƙasar farisa sheikh saba masarautar kuwait ce ta nada shi kamar yadda ta nada sauran jami'an hukumar zartarwarsa sun sha suka akan tafkacin hanci da rashawa da kuma yadda suke riko da yaki da annobar covid-19 amma an yi wata doka a cikin watan maris da za ta kare shi daga yi masa tambayoyi har sai karshen shekarar 2022 yanzu da baki ɗayan jami'an majalisar wasa suka yi murabus tana yiwuwa ya kauce wa tambayoyin kwata-kwata. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a Najeriya sun zargi gwamnan jihar Kano da rashin mutunta bangaren shari'a da na majalisar dokoki da kuma rauni wajen girmama tsarin demokuraɗiyya. Don haka suka buƙaci gwamnatoci da hukumomin ƙetare irin su amurka da birtaniya su ɗauki matakan da suka dace wajen hudda da gwamnan daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari a cikin wata sanawa da suka fitar a nan kano wakilan kungiyoyin da suka hada da guardian center for development da amnesty international da kuma action justice sun zargi gwamnan kano abdullahi umar ganduje da rashin mutunta umarnin kotu da katsalandan akan ayyukan majalisar dokokin jihar da na bangaren shari'a sanarwar mai dauke da sa hannun comrade ibrahim suleiman na kungiyar amnesty ta ba da misali da yadda gwamnan na kano ya ki biyan mallafin jaridar daily nigerian wato jafar jafar wanda koti ta umarci gwamnan ya biya shi wasu kudade a matsayin diya biyo bayan ya karar da gwamnan ya kai shi jafar din a gaban kotu a baya rashin mutunta tanade-tanade na demokuraɗiyya bangaren zartaswa kada ya shiga bangaren shari'a ko bangaren shari'a ya shiga bangaren majalisa da sauransu akwai abubuwa da yawa yawa daga ciki akwai misalsalai da muka kawo wanda musamman mai girma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya faɗa ko ya aikata wanda akwai korafi kai kuma ya kamata a duba kuma a gyara daga ciki akwai misali matsayi da ya ba wasu mutane a cikin gwamnatinsa wanda an kama su da hannu dumu-dumu a cikin fasa akwatunan zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma 2019 wanda yana nuna kamar yana goyon bayan abin da suka aikata kenan ba zai yiwu a samu wani ya kutsa ya fasa akwatin zaɓe ba ko ya wani abu wanda yake bai dace ba a ɗauki mataki akwai darasi daga kurakuran da aka yi ya kasance ba a sake maimaita kuskure a baya ba amma muna so duk wanda zai tsaya zaɓe da duk waɗanda za su fito a cikin siyasa a dama da su su kasance daga na gaba sun ga zurfin ruwa. sai dai gwamnan na kano ta bakin kwamishinan labaru comrade ibrahim garba ya musanta abin da kungiyoyin ke faɗi yana mai bayyana lamarin a matsayin siyasa tsantsa idan da gwamna bai sake shigar da ƙara irin ta abuja ba mewa wannan ne za ka iya cewa akwai hujja da ya kamata a ce gwamna ya bada wannan da ya da ake magana ni dai a sani na majalisar dokoki ta jihar kano suna da kyakkyawan alaka da gwamnatin jihar kano da muke ma gwamna gangamin da gwamna yake shiga harkokin ko sha'anin majalisa ko fannin shari'a ba. Me kake ganin ya sababa irin wannan yanayi ne eh, na kamar nuna rashin aminci da gamsuwa da yadda kuke tafiyar da gwamnati daga kungiyoyi irin waɗannan da za a iya cewa suna da tasiri a fage na demokaradiyya. Siyasa ce kawai tun da zaɓe na 2023 ya matso saboda haka yawancin kungiyoyin nan ta riga ta san cewa amfani ake da su menene amnesty ba ta faɗa akan najeriya ba saboda haka magana ce ta siyasa magana ce ta 'yan siyasa suna amfani da su mun san lokacin siyasa ne za ka ji abubuwa daban-daban yanzu ma ka fara jin abubuwa irin wannan wani ma zai zo ya ce a jihar kano ba abin da gwamnati ta yi zargin take ka'idojin demokradiyya da na rashin mutunta umarnin kotu da kuma katsalandan a bangaren shari'a da na majalisar dokoki ya daɗe yana yawo a kan gwamnonin najeriya lamarin da ya ƙara kaimin fafutukar nema wa bangarorin biyu 'yanci daga hannun gwamnonin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari za mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa a najeriya bisa ga dukkan alamu tsuguna bata kare ba dangane da batun sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2021 da majalisar ƙasa ta amince da ita domin ko a daren jiya sai da jam'iyyar apc mai mulki ta gayyace dukkan mambobin jam'iyyar 'yan majalisar dokokin ƙasa zuwa fada asorok kan zaben fidda gwani kai tsaye bayan sun fito ne wakiliyar sashen hausa madina dauda ta zanta da sanata mai wakiltar katsina ta arewa ahmed babba kaita domin jin shawarar da suka yanke a wannan zaman ga abin da yake cewa yan kwanakin nan da suka wuce kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancinsu sun anshe demokaradiyya sun ɗauka su ne demokaradiyya kowa sakare ne kowa bai san abin da yake ba saboda haka wannan yasa mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe a jam'iyyance sun anshe ce ma talaka damar shi da ke gare shi ta canza esco na ward ta canza esco na local government ta canza esco na jiha inda duk yawancinsu suka mai da su duk da ko talakan najeriya bai san haka a jam'iyyance kenan a kuma zaɓe na jam'iyya da jam'iyya sun sake rauna namu saboda mi idan muka ba abin da gwamnoni suke so ya tafi to lalle lalle mutane za su hita daga jam'iyyar pdp kada mu manta ta shekara goma sha shida tana mulki ƙasar nan amma da ɗan najeriya wayo ta sai da ya kai ta ƙasa jam'iyyar apc duka shekara ta shida abin da muka yi ta koke-koke a jam'iyyar pdp a lokacin to yanzu ƙarama abin da jam'iyyar pdp ta yi a baya kan abinda jam'iyyar apc take don jam'iyyar pdp ko da tana kama karya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama karya tare ita jam'iyyar apc gwamna shine wuka ne nama an tura mutanen zaɓe daga nan gurin su ya je ya dan ba su abin da zai ba su sun sha hura sun ci nama shi shikenan su rubuta mashi duk wanda wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare. Sanata Ahmed Babba kai ta kenan a hira shi da wakiliyar Madina Dauda. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. A Najeriya ɗan takarar jam'iyyar Abga ya lashe zaben gwamnan jihar Anambra. A jihar Sokoto kuma, 'yan bindiga sun naɗa kansu sarakuna a wasu garuruwa. Jama'a Assalamu alaikum. the Charles Chukwuma Soludo of APGA having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected. Jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Anambra Farfesa Florence Obi kenan. da ke bayyana tsohon gwamnan babban bankin najeriya charles chukwuma soludo na jam'iyyar abga a zaman wanda ya lashe zaben gwamnan jihar anambra da ke kudu maso gabashin kasar don a daren lahadi aka sami tattara sakamakon zaben kananan hukumomin mulki ashirin daga cikin ashirin da ɗaya na jihar to sai dai kuma babbar jami'ar tattara sakamakon zaben ta bayyana cewa zaben bai kammala ba har sai da aka sake gudanar da zaɓe a ƙaramar hukumar ihiyala. soludo ya yi takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar abga mai mulkin jihar inda ya sami ƙuri'u tara inda kuma ya kayar da abokan takararsa goma sha takwas manya daga cikinsu valentine ozigbo na jam'iyyar pdp da ya sami ƙuri'u bakwai da kuma andy uba na jam'iyyar apc wanda ya sami ƙuri'u biyar. yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara a gabashin jihar sokoto da ke arewa maso gabashin najeriya rahotanni na nuni da cewa ta kai ma 'yan bindigar sun soma naɗa sarakuna da hakimai a wasu garuruwan da ke yankin lamarin da masu fashin baki ke gani tamkar sun karɓe iko ne da garuruwan haka kuma 'yan asalin yankin sun ce ko baya ga haraji da suke ɗora wa jama'ar wasu garuruwan haka kuma suna kafa sababbin dokoki da mafi akasari suka ci karo da dokokin da gwamnati ta kafa a yankin. Sa'idu Ibrahim Delege dan majalisar dokokin jihar Sokoto ne da ke wakiltar sabon birni ta kudu wadda ke cikin yankunan da ke fama da wannan matsala. Hakikan gaskiya ne domin akwai mutanen gangara da tijai kamar guda su tara waɗanda shi shugaban bandits din ya je ya kira su ya ce na neman su ya kira su ya aza musu haraji da za su biya sannan kuma ya nuna musu cewa ga wanda zai zama jagoransu a matsayin hakiminsu wanda aka ce ma dan kwaro wannan tabbas ya faru a gangara to yanzu bari mu yi magana shi a karban haraji shin kuma min menene ya faru kuma an biya harajin ko ba a biya ba to majority garuruwan da aka azama harajin nan sun biya wasu kuma ba su biya ba suna hada kudi don abin abinda suka ce saboda kaga muna da sauran kayan gona a daji akwai gyada akwai wake akwai dawa akwai hatsi gero kenan to duk garin da bai biya wannan kudaden ba to ba za su bari a ɗibi waɗannan kayan gonan ba za su zo mutum biyu uku hudu su harbe masu aikin gona amma idan kuka biya to za ku ɗebe kayan ku salim alim so saboda haka shine ya sa su kuma talaka tun da abincin nan wanda za su ci ne sai su haƙura su sai da rabi su biya taron da aka ɗora musu wannan tabbas gaskiya ne to waɗanne irin matakai ko hukumomi ko kuma ku a shugabannin jama'a wannan yankin kuke ɗauka a wannan yanayi da suke ciki a to a matsayin mu na jagorori abinda a matakai da muka ɗauka muna ɗauko rahoton abin da ya an ka tabbatar da an yi ko ya gudana daga can a ƙauyuka mu zo mu sanar ma gwamnati ta jiha kuma mu sanar ma gwamnati ta tarayya akan ga abubuwan da suke faruwa musamman kuma jami'an tsaro a ɗauki matakai yadda ya dace dangane da waɗannan matsaloli da suka haddabe mu suka haddabe mutanenmu. To sai dai kuma duk da yake kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Sanusi ya ki yi magana da muryar Amurka sa'ad da aka tuntube shi akan lamarin. To amma kuma ya yi nuni da wata sanarwa da ya fitar a madadin rundunar da ke musanta rahotannin cewa 'yan bindigar sun naɗa kansu sarautar wasu garuruwa. To amma kuma mashawarci na musamman ga ministan lamuran 'yan sanda wanda shi ma ɗan asalin yankin ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni injiniya idris muhammad gobir ya tabbatar da rahotannin na daidai a garin gangara wanda mun haɗi wancan sati da ya wuce cewa 'yan bindigan nan sun je an kira su a garin saturu an yi mitin da su kun bayan an yi mitin da su an ba su kwandishin guda hudu kwandishin dinnan guda hudu an ce musu kada dan sanda in sun yi suna su zamana wannan yanki ya sake zuwa wannan yanki na gangara kada wani soja ya sake zuwa wannan yanki sannan su biya kuɗi 1.5 miliyan naira wanda shi garin gangara kacal sannan kuma sauran garuruwa na gabacin gangara that is yankin gatawa gari 85 su ko an yi musu magana cewa su haɗa naira dubu ɗari uku uku tunda ba su yi noma ba na kwarai da haka kuɗi sun kama naira miliyan 25,500 bayan an gama mitin ɗin nan kuma an ka faɗa musu cikin kwandishin cewa kada su shiga cikin wani activities da ya shahi magana ishu na 'yan banga ko a ga dan banga na yanki ko su shiga banga kuma sun kace sun aminta sun yarda daga cikin shugabannin bandits da aka zama na murtala aka yi wannan mitin da su da dai hassan dan kwaro shi na wurin nan da ainihin jamu baki da boka yana wurin nan dan bakkolo na wurin nan dogo na wurin nan su biyar kenan an ka tambaye su cewa to daga cikin waɗannan mutane wa suke son su ɗauka a matsayin shugabansu wanda zai kula wannan yanki ne gangara suka ce su mutanen community ne gangara suka ce sun zaɓi asar dan kwaro sarkin kudun gobir shi da kai ne ina sane ina da masaniya ya rubuta ma dpo sabon birni takarda ya bashi ya hada mishi ga yanki ne ga abin da ake ciki ya rubuta ma ocss ya bada takarda gabana ya yi magana da sss gabana su yi magana da shi ya rubuta a kawo ministry for local government ya rubuta ya kai gina sarki musulmi sannan kuma ainihin boka da ya je garin eh, makwaruwa ya yi maulidi bayan ya gama maulidi ya kira mutanen garin nan ya kira su gaba ɗaya ya ce musu yanzu wa an mai gari mai gari dan sani shi an mai garin makwaruwa shi ya tashi tsaye ya zo haɗa boka ya ce ran kai daɗe ai kai an mai gari da ni an mai gari amma yanzu kai an mai gari sannan kamin wannan magana da ka faɗa muka bar sala mutanen makwarwa mutanen gidan gyara mutanen saturu mutanen su adama duk gaba ɗayan su gona su dogo da su ɗan ƙwaro suka ta suna musu noma dole in baka je ba ka zai je ko ubanka ya je gonar ya noma sannan kuma wannan yanki na gatawa ka ci sarkin kudu ai ya hada mai eh, eh, jami'an gwamnati su sani naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na hada maka nan gari 85 wanda za su wani miliyan 20 banda su so fa su yan bindiga so amshi naira miliyan 37 kenan kaga waɗannan garuruwa mu kenan na gabas gaba ɗai kenan ba su ƙarƙashin sarakunan mu ba su ƙarƙashin hakiman mu ba su ƙarƙashin dpo mu ba su ƙarƙashin jama'an tsaro mu gaba ɗaya kenan sun koma karkashin bandis yaya yadda su jami'an tsaro suke cewa suna ɗaukar matakai a wannan yanki? mursala ba gaskiya ba ne ba jami'an tsaro su suna ɗaukar mataki ba ai yanki inda kullum ake kwamfilan na ainihin babban kwamandan su tuji inda suke zaune a garin fakai a shekai local government ne gulbi ne ya raba shekai local government da fakai kuma turji har kirari ya ce shi shida nan garin nan in wani abu suka jiga shi an zo to wanda ma ba a kare a zamfara da aka ce ana operation a shinkayi local government murtala ana magana ma sabon birni ko isa babu wani operation babu wani kwakwaran operation babu wani abin da aka zo an kai kuma in aka ce ƙauyuka ba ƙauyuka ba ce gangara gari ne na masarautar hakimi da haka idan an ka ba mutum rikon gangara duk ƙauyukan da a ƙarƙashin gangara he da gari ashirin suna ƙarƙashin wannan bandits wanda ka kula da su ko gari guda that is makwarwa da an ka zo an ka eh, boka da kilarin ɗin kai da shi shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma ko ayyuka attached to kuma ina tabbatar maka idan gwamnati ba ta ba wallahi bandit suna da shirye suke shirye suke a sake kai wasu su diba wasu garuruwa garuruwa mu na sarakunan mu idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na Najeriya wallahi ba gaskiya bane a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa muhammad nasir da jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice To baban da takaice shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsaloli da annobar COVID-19 ta haddasa. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi a misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika saƙon gaisuwa ga mai sauraron mu, Malam Kabiru Yawuri, sakataren karatu a makarantar Polytechnic ta tarayya, Waziri Adamu da ke birnin Kebbi, jihar Kebbi. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc